Sashen Hausa na BBC ke magana a kan mita goma sha shida da goma sha tara da kuma a tashoshin FM a wasu ƙasashen Afirka ko a shafin mu na bbc bbchausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum Rabi'atu Birrin kace ke fatan kun wuni lafiya a cikin shirinmu na karfe takwas da rabi agogon Najeriya da Nijar. Wato bakwai da rabi kenan agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin za ku ji cewa dakaran Isra'ila sun faɗaɗa samami a kudancin Gaza inda a karan farko suka shiga yankin Almawasi da ke yammacin birnin Khan Yunus. A Liberia an katse bikin rantsar da sabon shugaban kasar Joseph Boakai bayan sabon shugaban ya kusa sikewa saboda tsananin zafin rana. A Najeriya wasu kungiyoyin arewacin kasar na ci gaba da yin kakkausar suka akan shirin matakin mayar da wasu ofisoshi na ma'aikatan gwamnatin tarayya zuwa Legas daga Abuja. babban zargin da ake yana tabbata kenan sannu a hankali shi yasa muka fito muke iyayya muke kuma nuna adawa da wannan tsari shugabanci ya kamata ka samar da yanayi ne da kowa kowane dan kasa zai ji daidai don ya iya kokari ya cimma burinsa na rayuwa a Ghana kuwa wasu masu sharhi na ganin cewa sabuwar jam'iyyar da wasu matasa suka kafa za ta kawo cikas ga manyan jam'iyyun kasar. sa jama'a da dama hankalinsu eh, ya ɗan karkata suna ganin eh, ya kamata a yi sauyi to wacce jam'iyya ce ta shirya da za ta yi ta bada gudunmawa wajen ganin cewa an farfado da wannan matsala da ake fuskanta eh, na tattalin arziki a nan ƙasar ghana To za kuma mu je birnin Abidjan domin jin sakamakon wasannin gasar cin kofin Afirka da wasu kasashe suka buga da yammacin yau ciki har da Najeriya. Amma kafin nan gaba da Masu Abdulkadir Muktar da labaran duniya. dakarun isra'ila sun fada da samame a kudancin gaza kuma a karon farko sun shiga yankin almawasi da ke yammacin birnin kan yunis an nuna bidiyon tankokin isra'ila a kusa da asibitin alkhair da ke yankin ma'aikatar lafiya a gaza ta ce dakarun isra'ila sun afka asibitin inda suka kama ma'aikatan jinya da dama our brave soldiers are fighting in the very hard conditions kakakin majalisar yakin isra'ila ya ce zaratan dakarunmu suna yaƙi a cikin mawuyacin yanayi domin ceto mutanen da aka tsare a gaza tare kuma da wanzar da tsaro a yankin baki ɗaya. amurka ta kakaba wa kamfanin jirgin saman iraki takunkumi a bisa zargin cewa yana tallafawa kungiyoyin masu dauke da makamai a iraki wakilin bbc ya ce ma'aikatar kudin amurka ta zargi kamfanin fly baghdad da sarrafa da safarar makamai zuwa wato zuwa filin jirgin saman damascus inda kungiyoyin mayaka ke ayyukansu. Ƙungiyoyin masu ɗauke da makamai sun ƙara ƙaimi wajen hare-hare kan cibiyoyin Amurka a Iraki tun bayan fara yakin Isra'ila da Hamas. Tuni dai Fly Baghdad ya yi watsi da wannan takunkumi yana mai cewa ba shi da wani nauyi a kansa na yin bayani akan abin da ya faru. An katse bikin rantsar da sabon shugaban Liberia Joseph Boakai bayan shugaban ya kusa sikewa saboda tsananin rana a lokacin da ake rantsar da shi. tuni dai aka rantsar da mr bokai mai shekara 79 an fahimci halin da yake ciki ne yana tsakiyar gabatar da jawabinsa President Boakai had been delivering his inaugural speech for over 30 minutes under Wakiliyar BBC ta ce shugaba Boakai yana jawabin kama aiki sai kawai ya sarki nan da nan hadimansa suka kai ɗauki. Daga baya kakakin jam'iyyarsa ya bayyana cewa Mr. Boakai yana dawo cikin hayyacinsa yana mai cewa tun farko an tafka kuskure na rashin tanadin fanka a wajen da yake jawabin to kuna shan labaran ne daga sashen hausa na bbc dakarun sojin ecuador sun ce sun yi nasarar kwace tan 20 na hudar iblis a wani samame mafi girma a tarihin kasar sun ce sun yi kwacen ne a wata gonar ayaba da ke gabar kogi dakarun sun gano wata boyayyar wato maboyar karkashin kasa da ake sarrafa hodar iblis din da nufin fitar da ita zuwa kasashen waje shugaban ecuador daniel noboa wanda ya kaddamar da yaƙi da safarar ƙwaya tun bayan kama aikinsa ya faɗaɗa wa'adin yaƙin zuwa ƙarshen watan afrilu tawagar majalisar ɗinkin duniya afghanistan ta ce shugabannin taliban suna ci gaba da hana matan ƙasar aiki da zuwa makaranta da kuma kula da lafiya a sabon rahoton da ta fitar akan afghanistan ɗin majalisar ɗinkin duniya ta ce a birnin kandahar ƙungiyar taliban ta umarci direbobin motar bas su daina ɗaukar mata ba tare da su maza ba hakanan kuma an bayar da rahoton wasu mata ma'aikatan lafiya uku da aka kulle saboda zuwa aiki ba tare da maharamansu ba tuni dai kakakin taliban ya musanta zargin yana mai cewa an gina rahoton ne a bisa rashin fahimta to ƙarshen labarin duniyar kenan a gaida badamasi abdulkadir muktar yanzu kuma sai rahotannin da shirin yake dauke da su Dakaran Isra'ila sun faɗaɗa samami a kudancin Gaza kuma a karan farko sun shiga yankin almawasi da ke yammacin birnin Khan Yunus. Ga rahoton Aisha Salisu Babangida. Mai magana da yawon ma'aikatar lafiya a Gaza ya shaida wa kamfanin dillacin labarai na Reuters cewar Isra'ila sun kutsa cikin asibitin alkhair inda suka hau kama ma'aikatan lafiya. Yayin da rahotanni ke cewa suna ci gaba da kai hari kan asibiti na biyu. sai dai har kawo yanzu babu wani martani daga dakarun sojin isra'ila sai dai a can brussels ana tare majalisar tarayyar turai inda ministocin harkokin wajen yankin ke tattaunawa kan halin da ake ciki a gaza taron wanda ministan harkokin wajen isra'ila da jakadan palestino riyad almalik ke halarta riyad almalikin ya ce dole ne tarayyar turai ta yi kira da tsagaita wuta tsakanin hamas da isra'ila life of palestinians really matter Rayuwar Falasɗinawa na da matukar mahimmanci. Ba zai yiwu mu amince da yadda rayuwar yaran Falasɗinawa ke samun ƙasƙantacciyar kulawa ba, saɓanin sauran yaran duniya. Hakan abu ne mai matukar mahimmanci. A bayyana abin yake ga 'yan uwana na tarayyar Turai. Muna sa ran cewar za ku yi kira a tsagaita wuta. Muna kuma jiran mu ji kun yi Allah wadai da kalaman da Netanyahu ya yi na samar da ƙasashe biyu. About rejecting the two-state solution. Gwamman mutane ne aka ruwaito cewa sun rasa rayukansu a jerin hare-haren da Gaza ta kai a kan Yunis da ke kudancin Gaza, yayin da ake ci gaba da fafatawa tsakanin dakarun Isra'ila da na Hamas. Motocin ɗaukar marasa lafiya su ma sun makale, wanda hakan ya hana su iya ƙarasawa da wanda suka samu raunuka asibiti. Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da wasu gwamman masu zanga-zanga suka kutsa kai cikin wani taron majalisar ƙasar inda suka buƙaci lallai gwamnatin ƙasar ta hanzarta wajen ganin an sako sauran waɗanda aka yi garkuwa da su a Gaza. Rahoton da Aisha Salisu Babangida ta haɗa mana kenan. A Kamaru an soma shirin rigakafin zazzabin cizon sauro na farko a duniya a wani yunkuri na ceto rayukan dubban ƙananan yara a duk faɗin nahiyar Afirka. An kaddamar da wannan rigakafi mai tarihi ne da ɗiga maganin a bakin wata jaririya mai suna Daniela a wani asibiti da ke kusa da birnin Yawunde yau Litinin. Ga rahoton Haruna Shehu Tangaza. A kowace shekara dai mutane dubu ɗari shida ne ke mutuwa sanadiyar cutar malaria a nahiyar Afirka, in ji hukumar lafiya ta duniya. Kuma kashi 80 bisa ɗari na wannan adadin yara ne 'yan ƙasa ga shekaru biyar. A wannan shirin da aka fara a kamar dai jarirai ne 'yan watanni shida zuwa ƙasa ake yi wa rigakafin kyauta, kuma ana son a yi wa kowane jaririn rigakafin sau hudu kafin ya kai shekaru biyu. Sai dai a cewar masu bincike a Amurka wannan rigakafin na tasiri ne ga kashi 36 kawai na waɗanda aka yi wa ita, abin da ke nufin za ta iya ceto mutum ɗaya daga cikin kowaɗanne uku ne kawai. Kamfanin sarrafa magunguna na Birtaniya GSK dai ya kwashe shekaru 30 kafin ya samar da wannan rigakafin. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO wadda ta amince da maganin rigakafin ta yaba da kaddamar da ita da kamaru ta yi a zaman wani mataki mai cike da tarihi wajen yaƙi da cututtukan da sauro ke yaɗawa. Dr. Kate O'Brien, darakta mai kula da rigakafi a hedikwatar hukumar lafiya ta duniyar da ke birnin Geneva cewa take Magungunan rigakafin malaria na da matukar mahimmanci domin suna ceto rayuka kuma yanzu muna da nau'i biyu na rigakafin cutar ana kiransu magungunan rigakafin RTSS da R21 kuma waɗannan magungunan lallai suna ceto rayuwa mun ga haka ƙasashe da dama suka rage mace-macen yara da kuma yawan kwantar da su da ake yi a asibiti saboda cutar ta malaria mai tsanani. An kaddamar da rigakafin cutar ta malaria ne a Kamaru dai, bayan wasu gwaje-gwajen da aka yi a kasashen Kenya da Ghana da kuma Malawi a cikin nasara. Yanzu dai wasu kasashe ashirin na fatan kaddamar da irin wannan shirin a bana, in ji cibiyar samar da magunan rigakafi ta duniya da aka fi sani da Gavi. Daga cikinsu akwai Burkina Faso da Liberia da niger da kuma Saliyo. Mutane kimanin miliyan shida ne ke kamuwa da cutar ta malaria a Kamaru a kowace shekara. kuma adadin mutanen da kan mutu a asibitoci kawai ya kai dubu hudu galibinsu yara 'yan ƙasa ga shekaru biyar. An gaida Haruna Tangaza da wannan rahoto. Tukan wannan batu dai ga abin da wasu al'ummar jamhuriyar ta Kamaru ke cewa. Suna na malam Eh ni kam duk shekara ana yi na bada iyali na ne. Yawancin waje ma suna bayarwa, amma waje daidai ne suke kin bayarwa. Domin mu muna gani amfanin alluran rigakafin din da malaria yana tasiri a nan kamaru kam ta namu shashin nan a nan kamaru domin muna shashin eh, inda ake kira eh, sumban ina gani a ƙara masu a ƙara waye kansu a aka tsara waye kansu yana da kyau ah, assalamu alaikum ni ne alhaji balatanko daga baminda a kasar kamaru a gaskiya wannan alluran da aka kawo ne fin ciwon malaria zan bari a yi ma yarana da shauransu tunda duk shauran alluran ma da ake yi mana koya muka da su tura su suke yi da na covid da wanne da wanne duka da tura ne suke mu mu san komai ba ilimin ma bai kan mu hada komai ba zan ba da su dai akan manufa mai kyau saboda dai su samu lafiya shine ra'ayina ra'ayoyin wasu daga cikin mazaunan jamhuriyar kamaru kenan To yanzu kuma bari mu je Najeriya inda kungiyar dillalan man fetur masu zaman kansu ta Najeriyar Ipman ta ce ta cimma yarjejeniya da matatar man fetur ta Dangote da ta fara aiki a baya-bayan nan domin ba wa 'ya'yanta tataccen man fetur. Kungiyar ta ce tana sa ran samun man zai taimaka wajen rage wahalarsa da ake samu a wasu sassan kasar da kuma samun sauƙin farashi. Alhaji Abubakar Mai Gandi Shatima shine shugaban kungiyar dillalan man fetur din ta ƙasa wato Ifman ya kuma yi wa Imam Sale ƙarin bayani akan wannan yarjejeniya da suka cimma. Eh lallai mu rubuta mu kuma mun kai ma ainihin shi matatan man fetur ta Dangote. Mun gaya musu cewa muna da shawa mu ma a bamu namu kaso na mai wanda yake zamu raba ga gidajen man da ke gare mu a cikin Najeriya. kuma wannan tattaunawa ta yi kyau kwarai da gaske kuma za su ba mu kasonmu domin mu raba ma al'ummanmu. Akwai ƙarin bayani akan kamar lita nawa za a baku? Eh har yanzu dai ba mu ƙayyade akan lita nawa za su ba mu ba, amma dai mun gaya musu ainihin yawancin gidajen man da ke gare mu da kuma yawancin membobin da ke gare mu na wannan ƙungiya tamu. Domin muna da sama ga membobi dubu talatin sa'annan kuma muna da gidajen mai sama ga dubu ɗari da hamsin. Akwai rahotannin da ke cewa za a ba mambobinku akalla dubu talatin man fetur ɗin nan me ƙarin bayani akan haka? A ba dubu talatin yake ba a ƙayyade abin da suka gaya mana cewa dukkan gidajen mu dubu ɗari da hamsin da yarda Allah idan suka ƙare suka ƙare ainihin tatan man fetur ɗinsu sa'annan suka samu izini na saidawa to insha Allahu za su ba mu mai wadatacce wanda zai wadaci gidajen mu gabaki daya. Akwai lokaci da aka sanya ne kila da za a fara baku man? Eh ba wani lokaci amma dai cikin kowane lokaci wannan mai za a iya bamu shi domin halin da ake ciki wannan refinery da yana na yana aiki kuma yana na yana tattan mai. Muna tsammanin cikin kowane lokaci idan shi ainihi ya samu izini na sai da wannan mai muna tsammanin cikin kowane lokaci ya kira mu domin mu zo mu hada daukan wannan mai. ta wace hanya kake ganin wannan zai taimaka musamman ma wajen rage uh, wahalan man da ake fama da ita a Najeriya? A zai taimaka sosai. Da ka san sai an je waje an zo da shi. To yanzu kuma yana cikin gida. Saboda haka kaga na farko dai za a samu rashin karancin mai din idan an fara sai da wannan mai na dangote. Sa'annan na biyu kuma zai ba al'ummar mu 'yan ƙasa aiki mu kan mu sauran gidajen mu da ba su samu mai yanzu kaga za su samu mai su kai gidajen man su wanda yake kuma idan ka duba idan aka kai mai cikin kowane gidan mai to al'umman da ke aiki kaɗai a ciki suna samun amfanin da ya kamata su samu kuma zai rage musu zaman banza. Ban ji ka taɓo batun sauƙin farashi ba akwai sauƙi da za a samu a farashin man? Eh muna tsammanin a samu sauƙi domin kaga magana kudaden shigowa da wannan mai da wasu abubuwa kaga ya ragu saboda haka muna tsammanin a samu sauki bisa ga yadda muke siyar da shi Alhaji Abubakar Mai Gandi shati makinan shugaban kungiyar dillalan man fetur masu zaman kansu ta Najeriya IFMAN. To yanzu karfe tara saura kwata Najeriya da Nijar takwas saura kwata kina agogon GMT da Ghana. Rabi'atu Kabirinka ce ke gabatar maku da shirin dare daga nan sashen Hausa na BBC. Baya ga sauraron mu ta hanyar intanet a bbchausa.com za a iya sauraron mu akan wayar sarula a kowane lokaci ake bukata. To gaba a cikin shirin muna tafe da labarin wasanni za kuma a cikin labarin wasannin za ku ji sakamakon wasannin gasar cin kofin Afirka da wasu kasashe suka buga da yammacin yau ciki har da Najeriya. amma kafin nan bar mu je Ghana. Inda wasu masu sharhi a ƙasar ke ganin cewa sabuwar jam'iyyar da wasu matasa suka kafa za ta haifar da cikas ga jam'iyyar NPP mai mulki da kuma jam'iyyar adawa ta NDC waɗanda suka kwashe gwamman shekaru suna mulkin ƙasar. Hakan na zuwa ne yayin da ƙasar ke ƙoƙarin fita daga cikin mawuyacin halin tattalin arziki mafi muni da ta tsindama ciki na tsawon shekaru da dama. Ga rahoton Fahad Adam daga birnin Accra. duk da yake kasar ghana tana amfani da tsarin siyasar da akwai jam'iyyu da yawa ne sai dai guda biyu kacal ne watan jam'iyyun npp da ndc suke yin kane kane kuma suka yi babakere akan kargar mulki musamman na shugaban kasa amma a baya bayan nan bullowar wata sabuwar jam'iyya mai suna new force movement karkashin jagorancin wani attajirin matashi dan kasuwa nana kwami Bediaku da aka fi sani da chada na ci gaba da jan hankula musamman na matasa kasar ghana yayin da wasu manazarta kamar su salawuddin yunus akwenjo Obasanjo ke ganin sabuwar jam'iyyar ta na Kwame Bediaku mai lakabi da cada ba za ta yi tasiri ba. Tasirinsa da wuya. Dubi da irin wasu jam'iyyun siyasan da muka samu gabanin shi kamar yin fafakusin dum kamar su ma ya riga da makamancinsu. Dukkansu amshakin attajiyai ne wanda yake suna da mallakin su suka zo da niyyar cewa bari mu fanshi matasa amma a waye gari sai da aka dukushar da arzikin su sa'annan kuma fahimtar mutane a kasa game da jam'iyya kamar na gabatar jam'iyyan NDC da NPP ga 'yan kasar Ghana dini ne ba kawai zallan jam'iyya bane wasu kuwa masu sharhi kan al'amuran yau da kullum a ganar kamar su hamza adam wani dan jarida ya ce akwai alamun sabuwar jam'iyyar ta cada za ta iya taka rawar gani wani yunkuri ne da masharhanta ke ganin za a iya a samu natija mai kyau ya ba da gudunmuwa wajen tabbatar da jam'iyyar da za ta jagoranci al'umman ghana a shekarar 2025 shi yasa jama'a da dama hankalinsu Eh, ya ɗan karkata suna ganin eh, ya kamata a yi sauyi to wacce jam'iyya ce ta shirya da za ta yi ta bada gudunmawa wajen ganin cewa an farfado da wannan matsala da ake fuskanta eh, na tattalin arziki a nan ƙasar ghana shi yasa wannan shi saurayi da ya bullo da irin nasa wato dabaru ba amma har in ya samu dama ya shiga ina tabbatarwa ba da wata shakka ba cewa akwai gudunmuwa da zai bayar a watan disambar wannan shekara ne dai ake sa ran za a fafata a zaben gama gari a kasar ghana duk da yake dai akwai 'yan takarar shugaban kasa da yawa amma fafatawar za ta fi zafi ne tsakanin mataimakin shugaban kasa na yanzu alhaji dr mahamudu bawamiya na jam'iyya mai mulki ta npp da kuma tsohon shugaban kasar ta ghana john dramani mahama na babban jam'iyyar adawa ta ndc sai dai yanzu ana zuba a ido a ga irin rawar da wannan sabuwar jam'iyya ta nana kwame ku za ta taka a wannan zaɓe mai zuwa mamar fada adam sashen hausa na bbc daga accra ghana To daga batun siyasa a Ghana sai na kuma har ilawa siyasar amma a Najeriya a jihar Borno inda a karan farko aka zaɓi mace a matsayin shugabar karamar hukumar jere a jihar da ke arewa masu gabashin Najeriya Hajiya Inna Galadima ta kafa tarihi na zama mace ta farko da aka zaɓa a wannan mukami tun bayan kafuwar jihar kusan shekaru hamsin da suka wuce. To koya ta ji da wannan nasara da ta samu tambayar kenan da Aisha Sharif Baffa mata ta wayar tarho. To alhamdulillah gaskiya muna farin ciki mata don gaskiya ba a taɓa samun mace wanda ta tsaya takara elected a jihar Borno state gaba ɗaya ba sai a wannan karan kuma mun gode wa Allah kuma mun gode wa gwamnan mu Professor Baba Gana Umar Zulum da ya ba mu goyon baya da hakan ya faru. Wace irin gwagwarmaya kika sha kafin ki kai ga wannan matsayi? Alhamdulillah mu yan party ne yan party apc kuma na yi commissioner a karkashin his excellency the vice president lokacin da yake gwamnan borno senator kashim shatima na yi kwamishina ta mata na zo na yi kwamishina ta poverty alleviation and youth empowerment mm, shi ma na shekara uku eh na da talauci kuma na zo na yi kwamishina na agriculture ta noma shi ma na kusan eh haka ta noma gaskiya wannan lokacin gaba daya an tallafa wa jama'a sosai ta wayannan fannuka. Me ya ji hankalinki har kika tsaya takarar shugabar karamar hukumar jere. Gaskiya His Excellency Professor Babagana Umaru Zulum ya taimaka mana sosai sosai a karamar hukumar ta jere don because ya ayyuka sosai. Still dole ne za tashi neman takara muka ce mu matan ma mu gwada mu ga cewa mun ga cewa mata sun shiga kuma mu taimaka wa, wa jihar mu especially mata da, da youth da matasa da samari gaba daya eh kuma in Allah yadda za mu ci gaba da bada dividend of democracy ma jama'an mu na kasar jere. To kamar mu waɗanne irin kalubale kika fuskanta tun daga tsayawa ki takara? Ba wani kalubale da na fuskanta don because gaskiya da na fito sai na abin mamaki kowa kuma alhamdulillah ya bada goyon bayan shi ɗari bisa ɗari. His Excellency ya bada goyon bayan shi jama'ar jam'iyyar mu ta APC ta ba mu goyon baya ɗari bisa ɗari.